ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض Allah bai riƙe wani ɗa ba kamar yadda kafirai suke riyawa, kuma babu wani abin bauta da gaskiya tare da shi. da kuma za a ƙaddar samuwar wani abin bauta da gaskiya tare da shi, to da kowane abin bauta a cikinsu ya tafi da rabonsa na abin da ya halitta, kuma da sashen su ya rinjayi sashi sai tsarin duniya ya lalace, sai dai babu inda hakan ya kasance, wanda hakan ya nuna abin bautawa da gaskiya guda ɗaya ne, shi ne Allah shi kaɗai. Tsarki ya tabbata ga Allah daga abin da mashirkai suke siffanta shi da shi, wanda bai dace da shi ba na dangana masa ɗa. ko abokin tarayya.